yau za mu ci gaba da inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya fi wancan alkhairi inda wancan khalifatan tazyin ne na rayuwar duniya inda yake cewa bismillahi rahmanu rahim qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum ka gaya musu ya muhammad bana ba ku labarin abin da ya fi wato kenan wancan alkhairi ba waccan aya da muka karanta jiya ta yi bayanin abubuwan da aka kawata wa ɗan adam San sha'awace-sha'awace na mata da 'ya'ya da dukiya a bar taskacewa zinari ko azurfa da wato kenan dabbobi wanda suke dawaki wanda ake ake kilisa ake hawa a alfahari da su ko kuma kamar motoci irin na wannan zamanin da wato kenan garke-garke na tumaki ko shanu ko rakuma ko wani wanda ya kama da wancan da kuma buhuna buhuna na abinci kala kala kala kala duka aka tara to wayannan duka kaga jin daɗin rayuwar duniya ne to sai Allah yake wayannan din bana ba ku labarin wanda ya fi shi wato kenan alkhairi ba bana ba ku labarin abin da ya fi shi alkhairi ba ai akwai wani wanda ya fi wato kenan wannan alkhairi lillazina da ramin jannatin tajri min tahtiha anhar wanda suka ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba su aljanna masu yawa wanda yake koramu za su rika gudana wata gina a cikinsu su na fiya za su dawama a cikinta a wa zuwa da matsahara akwai kuma mata wato kenan tsarkakakku a cikinta ta wa ridwanu min Allah akwai kuma yarda ta musamman wata gina daga gurin Allah maɗaukakin sarki a nan kamar kai ka ce Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari ne a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa wal ya muhammad linnas ya muhammadu ka je ka gaya wa mutane ka ba su labari Allah ya ce a ukbiruku bi khairin mimma zuyyina linnas kuna so in ba ku labarin abin da yafi kyau sama da abin da aka kawata wa mutane fi hazihi hayati duniya a cikin wannan rayuwar duniya min zaharatiha na kayan kyale-kyalenta wa na'imiha da ni'imominta allazi huwa za'ilul la mahala wanda ba mu makawa wannan din zai gushe wata ranar dole zai zama babu shi summa ubirakum inda zalika an zalika sannan zan ba ku labari akan wannan wannan shi na duniya mai karewa ne amma lillabi na takau wanda duk suka ji tsoron wato kenan eh, suka ji tsoron suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah a nan gidan duniya suna da jannatin tajribin tatil anhar aljanna wanda koramu za su rika gudana a karkashin su inda rabbihim a gurin ubangijinsu inda rabbihim a gurin wani wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yana nuna muhimmancin wannan abu tun da yace ya ajiye a wurinsa sai ka je wurinsa za ka samu kenan kaga akwai nau'i na mutuntawa nau'i na mutuntawa tawa wato kenan tunda yake ya aje a wannan abu a gudun sa ai wato kenan tajrin ta anhar ai eh, tanqariqu baina jawanibiha wa arja'iha al anhar koguna ta wannan gefen da ta wannan gefe da ta tsakiyar bishiyoyi da sauransu lambuna duka gashi nan wato kenan suna gudana min alwa'il ashriba nau'i nau'i na abubuwan sha in ka je nan zaka kogi ne wanda yake na ruwa mai kyau eh, eh, ruwa wanda yake gaira asin in ka bi nan za ka samu zuma ce mai kyau tacacciya asalin musabba in ka bi nan za ka giya ce mai kyau lazzatin da sharibina yauwa in ka bi kowa da irin nasa wato kenan duka allah maɗaukakin sarki ya tsara musu wa gaira zalika har ma da wani wannan wanda ba a ambace shi ba mimma la'ayina cikin abubuwan da idan ɗan adam ma bai ma taɓa gani ba wala uzun sami'at kunnan ɗan adam bai ma taɓa jin labari ba wala qatar ala qalbi bashar zuciyar ɗan adam bata taɓa ma tunanin akwai wannan abin ba duka Allah kuma ta ya tana da musu a cikin khalidina fiha za su dawama a cikin ta fi na fiha abadal abadi za su dawwama har abadan abadi la yabguna anha hiwalad ba su kuma neman a canja musu duk wanda ya ga ya nemi a canja masa guri matsuguni a nan ɗin bai masa ba ne yauwa saura ka gada da gidanka ɗakinka guda ɗaya da matarka guda ɗaya ya ishe ku amma ran da aka ce ya ishirin sun zo a cikin wannan ɗakin kai kai ɗaya kaga dole ka takura kana bukatan gida mai lokaci wanda ya fi wannan da haka ko kuma gidan ya rushe ta nan ya rushe ta nan ya lalace ta nan kana bukatan gida amma wanda ya shiga aljanna to ita ta yi masa baya bukatan a canja masa a bashi wani abu kuma wanda ke ba aljanna ba shine ma'ana la na biha wa la na anha hiwalan wa azwajun mutahhara sannan Allah madaukakin sarki ya tanada musu mata wanda suke tsarkaka min ad-danasi wal khabasi babu datti babu kazanta tattare da al'amarsu mata ne wanda suke tsarkaki wal aza babu kuma cutarwa wal haid ba sa haila matan gidan aljanna wani fas ba kuma sabiki wa gaira zalika da wani wannan mimma ya atare nisa a duniya cikin irin abin da ka iya bujirowa wa matan duniya duk matsala da za ta iya samun matan duniya a wannan lokacin to su can Allah madaukakin sarki ya yi su wato kenan a tsarkakaku ne irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan su za ta leko duniya fiskanta da mun daina kallon hasken rana kenan saboda haskenta kuma da ɗayansu za ta iya ɗaga ta haka za ka iya ganin wato kenan ɓargonta ya yi sama ko ya yi ƙasa kamar yadda in ka cika ruwa a kwalba in ka daga ka juya na ɗan iskan nan za ka ga ya juya nan ya koma haka nan za ka gani saboda tsarin wato kenan kyan da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu to da haka wanda ya ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya tanada masa irin wannan wa ridwanu min Allah sannan akwai yarda ta Allah maɗaukakin sarki ma'ana Allah zai yarda da wanda ya ji tsoronsa a gidan duniya lillazi na takau ridwanu min Allah wanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki akwai yarda ta musamman wanda Allah maɗaukakin sarki wato ginan ya tanada musu ai ma'ana yahillu alaihim ridwanuhu yaddar Allah za ta sauka a gare su da haka fala yaskada alaihim Allah maɗaukakin sarki ba zai yi fushi da su ba a ba dahu bayan wannan abadan har abada wani haza ƙala ta'ala eh, eh, fi ayatun ukura allati fil bara'a wa ridwanun min Allah akbar ya samun yaddar Allah kuma wato kenan shine yafi girma a wata sura yake wa ridwanun lahi akbar ya zama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarda da kai shine abin da yafi kowanne wato kenan girma kowanne ya fi girma shi yasa ake girmama sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukakin sarki ce musu radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su tun a nan gidan duniya Allah ya tabbatar musu wannan radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki sun gama samun aminci tsakaninsu da ubangiji don haka Allah madaukakin sarki tun a duniya ya ce ya yarda da su saboda haka kaga Allah ya dusu ko wani ma bai da su wannan kuma ruwansa wannan kenan sannan akwai hadisi da ya nuna cewa idan an shiga aljanna ranar lahira bayan an gama duk wani cutar da za a yi an rufe kofa ba mai shigowa wuta an rufe kofa ba mai fita Allah madaukakin sarki zai yi wani tattaunawa na musamman wato kidan da 'yan aljanna ce 'yan aljanna na cika muku alkawari ubangiji ka cika mana alkawari ka cika mana alkawari Allah samu ne zamu faɗi wannan magana na ba ku abin da duk nace zan ba ku eh nada muku sai da kuma me za ka dada mana bayan da za ka dada mana ai abin da muka ya kamata a ce mun samu duk mun samu over mun samu excess mun samu excess to a nan lokacin da aka ce a'a a faɗa muku dai aka ce za su tambayi malamansu za su tambayi malamai akramu kuma Allah me ya kamata mu roƙi Allah kuma ku roƙa zan ƙara mu to me kake bukata duk abin da kake bukata ka same shi babu sauran wani abin da kake bukata wanda baka same shi babu wani buri kuma a rayuwarka ta gidan aljanna akramaka Allah mu za mu roƙa sai ce Allah madaukakin sarki zai ce eh, eh, zai ce musu ku ce Allah madaukakin sarki ya yarda da ku ya ce ya yarda da ku ta yadda ba zai sake fushi da ku har abada saboda ya ubangiji abin da muke roƙo kenan da aka aka ce ko a gidan aljanna ana bukatar malami saboda Allah da zai ce to na yarda da ku ba zan sake yin fushi da ku ba kuma har abada saboda kaga wannan shine waridwanullahi akbar yardar Allah madaukakin sarki ta fi girma saboda me idan kana cikin aljanna yanzu misali ka yi shekara kaban biliyan talatin ko biliyan dubu ko biliyan biliyan amma wande wande sai aka ce wa da zo ka fita ga kake tsammani eh ka zauna a aljanna ka gwangwaje ka ke ka yi kome da ka sake abinka babu abin da yake daga maka hankali babu matsala kowace iri amma ka yi shekara biliyan so biliyan a ciki amma dai wande wande bayan biliyan ta kare na sai a zo a ce to wani fa yanzu lokaci yayi na me <laughs> ita zaman k'a zata ya kare to ya kake tsammani ta kada matsala ko idan kuma ka san ma akwai ranar da za ta zo din to ba za ka saki samun kwanciyar hankali ba kuma duk wannan ni'imar ba za ka samu natsuwa ba to amma sai Allah madaukakin sarki ce ya yarda da su shi wari waridwanillahi akbar yadda in yardar Allah madaukakin sarki har ma wato kenan ta fi shiga aljannan dadi saboda yanzu ita garanti ne cewa ba za ka wato kinan fita a cikinta ba mun gane wannan yawwa adamu mimma atahum yaddar Allah madaukakin sarki Allah da su tafi girman mimma atahum sama da abinda Allah ya ba su na aljanna din ma gaba daya minan na'imin wakin na ni'ima wadda take matabbaciya summa Allah ta'ala sannan ta Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu basirun Allah mai kallo ne bil ibadi da bayi ai ma'ana shi da yuti kullum bi hasbi ma yastahiqu Allah yana da basira yana da kaifin abin nan sadaka zai ba wa kowa ranar lahira sakamako gwargwadon yadda ya cancance shi inda raka bi kai ji da daddare ya za a baka ladan raka biyu ai za a baka ladan ka raka biyu kai kuma kayi goma za a baka goma tunda naira biyar ka sadakar za a baka ladan naira biyar kai kuma ka sai da sadakar naira hamsin za a baka ne kusa da ka yudi kullan Allah zai ba ma kowa bi hasbi ma kuhu min a atai gwargwada abin da ya cancance shi wato kenan na na yarda so wannan aya idan ka hada ta ta baya ta baya eh, wadda take tazuyina lin nas hubu shahawati min an-nisa wal banina wal qanatir al-muqaddarati wa karanta jiya wal kayl mati wal an'ami wal haras da kuma wannan da take cewa qul a'u nabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun to ita wannan in ka hada ta da wancan sai kaga kaman suna fassara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunkahu almar'atu li arba'in ko li jimaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha sai ce me fasfar bi zati din ta ribace da ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ko saboda kyanta ko saboda dukiyarta ko saboda matsayin gidansu ko kuma saboda addininta kaga yanzu in ka aure mace saboda tana da kyau ai ba haramta ba ko ba haramta ba ko kuma ka aura saboda tana da kuɗi ba ce kar ka aura ba ko kuma ka aura saboda ita ƴar manyan mutane duk ba hada ba amma a babin shawara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fasfar bi zati din ni na baka shawara ka nemi mai addini idan ka samu mai addini ka huta in ba ka same ta ba kuma fa tare ba bace daka ay bi yadaka hannun hannunka zai taba kasa zai yi kura ka samu matsala wato kenan saboda in matsala ta zo ta karka zargi kowa to wannan ayan sai take cewa zuyyina lin nasu hubu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir mutantarati wal qail musawati wal an'am wal harz zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab kaga ba hana wa'ina abubuwa ba illa iyaka kowanne ana bukatar ta yi masa husnul isti'mal amma duk da aka sai Allah ya ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum kaga ne sallallahu alaihi wasallam ya riga nan guda hudu uku sannan da karshe sai ce fazhar zati din nan ma an kirga wayannan abubuwa da aka jera su sannan sai aka ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim mun gane wannan to saboda haka sai da kaman wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wa'annan ayoyi guda biyu ne wato kenan a dukule. والله تعالى a'lam to mu je malam الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Allah madaukakin sarki a wannan aya da muka karanta mu da kashe ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon bayi ya san halin su ya san irin sakamakon da zai ba su kuma zai baiwa kowa gwargwadon abin da ya cancanta to amma sai ce bil ibadi bayi bayinsa kenan ko bayinsa to su wane ne bayinsa su ne allazina yaquluna rabbana inna amanna su ne wanda suke cewa ya ubangijinmu mu kan tabbas wato kenan mun yi imani da abin da ka saukar mun yi imani da manzonka don haka fakir lana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa gina azaban nari Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta kenan kaga daga cikin siffofin bayan Allah shine kullun suna yin addu'a tsakaninsu da ubangiji ba za su cika sa wasiɗa a tsakaninsu da Allah ba da a a'a directly suke roƙon Allah in matsala ta same su Allah za su roƙa directly kuma suna da yaƙinin cewa Allah din nan zai ansa musu da haka shine suke cewa rabbana inna amanna Allah mu daukakin sarki mun yi imani don haka fafil na zunubana kaman kai kace akwai wani nau'i na tawassuli a nan gurin domin a cikin anwa'u tawassul al-tawassul al-islami shine ya halatta zaka iya roƙon Allah madaukakin sarki da wani aikin da ka aikata na alkhairi sai ka gabatar da shi Allah madaukakin sarki saboda kaza da kaza da kaza da nayi na alkhairi Allah ina roƙon ka bani kaza wannan ya halatta ana kiransa ɗaya daga cikin anwa'ul tawassul al-islami irin tawassulin da addini musulunci wato kenan yadda da shi kun ga nan sai da suka fara cewa na amanna ya Allah mu dinnan mun yi imani mu mu'mine ne mun yarda da kai mun yarda da manzanka ina ce imani me ake nufi abubuwa da yawa ko amma shi kashi kan guda shida ne imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara imani da me kuma eh ranar tashi kiyama yau mala'iku yau imani da mala'iku imani da mala'iku sadaka ya Allah domin yi imani da wa'annan abubuwa din saboda imaninmu da muka yi da su Allah fakfir lana zunubana kaga sai da suka sa shimfidi sannan suka dora addu'ansu su akai shimfidin na aikin da suka aikata aiki na alkhairi wanda kuma musulunci ya yarda da wannan gashi zahirin alqur'ani ya riga ya nuna wannan ya Allah mun yi imani da kai mun yi imani da mala'iku mun yi imani da ran lahira mun yi imani da kadara mun yi imani da annabawa saboda haka Allah muna roƙonka ka gafarta mana wato kenan zunubanmu sannan ka kiyaye mu daga shiga wuta الصابرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحير Allah madaukakin sarki ta as-sabirina har yanzu su wa'yancan al'ibad سوني الصابرين ما ne as dauriya a cikin dukkan lamuran suna da dauriya suna da haƙuri kenan ma'ana suna da haƙuri yana ce mutum yana da haƙuri ma'ana ya daure kenan saboda haka daga cikin sifarsu kenan mun sha karantawa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab duk masu haƙuri masu dauriya Allah madaukakin sarki zai ba su ladan ba tare da wani hisabi ba don haka su ne wanda Allah madaukakin sarki ya suna daga cikin wanda Allah madaukakin sarki shi zai ba su lada ba tare da wata kenan an lissafa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair abun mamaki dangane da al'amarin mumini shi mumini duk al'amarin sa alheri ne duk tafadi inda tafadi masa sha ne in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu wa in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu idan matsala ta same shi a rayuwa sai ya daure sai ya haƙuri yin haƙurin sai ya zama sa alkhairi idan ni'ima ta same shi a rayuwa sai ya gode wa Allah ya shukura ma'ana ya ɗauki ai abin eh, da Allah ba shi na ni'iman nan ya aiwatar da shi ta hanyar Allah ba zai saba wa Allah da ni'imar da Allah ba ɗaukakin sarki ya ba shi ba to wannan ba kaga ya zama sa alkhairi sadaka mumini in ta nan Allah ya jarabe shi alheri ne in ta nan Allah ya jarabe shi alheri ne sai walaysa zalika la ahadi illa mumin babu wanda zai samu kuma wannan a ce ta ko ina ta faɗi sha sai mumini wani in aka jarabe shi da dukiya to shi kenan ya bar musulunci kenan to in zai fanta ma ne abin da ya ga dama amma in babu dukiya talauci ne zai kama Allah kuma kullum za ka gaisha masallaci yana rike tarbi yana karanta alkur'ani amma fa in ya samu kuɗi to ba za a ji lafiya ba wani kuma inda kuɗi da wadata a zai zo addini ya bi Allah wadda kuɗi amma fa in ya dakura ba, ba domin ba zai iya bin Allah ba ba zai abin zai bai Allah ba ku shikenan sai tambale kuma ya watsi gaba daya ya yanke kauna wato kiran a rayuwa to saboda haka wadansu suke amma mumini shi ta ko sha shani in in asabar sarra shakara fa kana khairan lahu wani in asabar darra sabara fa kana khairan lahu to saboda Allah madaukakin sarki ya yabi masu hakuri a nan wuri to na da masu wato kenan gaskiya gaskiya a cikin wato kenan lamuransu kullum ana son musulmi ya zama mai gaskiya a cikin sa ko yauwa saboda Allah maɗaukacin sarki ya siffata cewa akwai rana da za ta zo ta wanda gaskiyar mai gaskiya take amfaninsa yau mai fa'o sadiqina sirkuhu ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su ita ce wato kenan ranar lahira ranar lahira babu abin da zai amfani mutum sai gaskiya tun rufa-rufa ba za ta yi amfani ba duwayo ba zai amfani ba ba wuce ya ce wai wai abin nan eh, mai baya sai da taba ne eh, waye ya sai da taba ko sai me sai kanshi ko sai kanshin ta na ko sai yajin ta ne aka ke cewa sai yajin ta yawa wayo ya sai da taba sai yajin ta saboda haka wanda ya lalace gaskiya to hakika gaskiya za ta abin da sa kenan wal da masu yin kunuti kunuti shine kankan da kai a gaban Allah in addu'a za su yi za su kankan da kai a gaban Allah su roka in sallah suke za su yi kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki duk abin da za su yi tsakanin su da ubangiji akwai nuna wato kenan su bayi ne Allah madaukakin sarki kuma shine Allah wannan suna yake kira su wato kenan kunuti yana daga cikin sifofin da Allah yake ban mutane a kansa Allah ya yabi sayyidina Usman yana daga cikin wayannan ce amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman ko yahzaru al-akhirati wa yarju rahmat rabbi saboda haka Allah ya yabi sayyidina Usman dan dan Affan yana daga cikin masu yin kunuti da daddare suna ruku'u suna sujada suna wato kenan neman yardar Allah madaukakin sarki saboda haka kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki wato kenan yana daga cikin abinda Allah ya sifata cikin wannan sifofin wannan bayin nasa wal mustaghfirina bil ashar da kuma wanda suke yin istighfari lokacin suhur lokacin suhur idan lokacin zuhur yayi za su zo suna ta neman gafaran Allah madaukakin sarki Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah gafarta mana su yi ta yi istighfari rabbi fili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim rabbi fili gwargwada abin da ya sauka in sun yi sau goma in sun yi sau ɗari in sun yi sau dubu in sun lazimce shi shi ke da kuma wannan ana son kullum ya zama ɗabi'anka dab da ladan zai kira as salatu kai istighfari kai istighfari kuma in dawa da wani abin da za ka roƙa domin hadisai da dama da asar sun tabbatar sun karfafi juna cewa kowane dare daidai wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki yakan zo sama ta ɗaya sannan sai ya ce ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai roƙo in bashi ina mai damuwa a warkar masa kowane dare Allah maɗaukakin sarki yana sawa'un a ramadan ne ko ba a ramadan ba sawa'un daren lailatul qadar ne ko ba daren lailatul qadr ba kullun da daddare Allah madaukakin sarki a wani riwaya ce Allah madaukakin sarki zai sa mai kira ya kira sannan sai mai kiran sai ya ce jama'a ina wanda yake neman gafarar Allah madaukakin sarki ina wanda yake neman yardar Allah madaukakin sarki ina wanda yake neman kaza ina wanda duk abin da kake bukata na alkhairi to ka dauke shi a wannan lokacin to in zaka rika tashi a daidai wannan lokacin kana yi kaga sallah asuba ba za ta wuce kafin jami'i ba domin tsakanin lokacin da ake suhur da lokacin da ake abin nan babu abin nan kaga wato kenan sai zama ribar kafa kenan sannan ko zaka shiga cikin wayannan mutanen wal mustaghfirina bil ashar domin mustaghfirina bil ashar wasu malamai sun fassara shi da cewa al musallina salatu subhi masu yin sallan asuba wasu malamai ko da suka yi jami'i tsakanin wayannan fassarori sai suka ce ai duk wanda ya tashi a daidai wannan lokacin ya zanna ya ta yin istighfari automatically ko zai tafi masallaci a je a yi sallan jam'i tare da shi kaga ya hada kenan ya yi sallan asuba din ya kuma wato kenan yi istighfari din to wayannan su ne sufofin bayan Allah da ya da ya abin ce wallahu wallahu basirun bil ibadi Allah mai kallon bayansa ne sadaka shi irga sace allazina yaquluna rabbana inna amanna wa fil lana wa qina azabanna as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar saboda haka kamar an babu satar ansa ne duk wanda yake so ya sa kansa cikin wayannan bayi sai ya kokari da zuci wayannan sifofi to mu ji Allah amin شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله مرحبا كذلك شهد الله الله يا shaida الله ده kansa. ya zama shaida kenan akan me yi shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da cancanta sai shi Allah da kansa ya shaida cewa babu wani abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kaga kenan yanzu wannan ya rushe bautar gunki ya rushe bautar aljanu ya rushe bautar san zuciya ya rushe bautar rana da wata ya rushe bin kowa in ba Allah ba ya rushe kuma Allah da kansa shi shaida dai akan wannan cewa babu wani ubangiji da ya cancanta a bauta masa in ba Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa wal malaikatu malaiku su ma sun shaida akan haka domin babu wanda ya san wato kenan Allah madaukakin sarki sama da su suna tare da Allah madaukakin sarki la la la la Allah ma amarhu wa yaqaluna ma yu'maruna saboda sun san Allah kyakkyawan sani dan haka wato kenan su sun yi shaida cewa babu abin da ya cancanci abota masa sai Allah da haka su kullum suna nan suna sujada wa Allah suna ruku'u suna abin nan ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqati sama'u fa haqqa laha an tu'ta saman nan tana ƙara tana kiki kamar za ta fashe kuma ya ce ya cancanci sama ta yi ƙara aka ce me yasa ya rasulullah ya ce ma fi hama kadamin babu inda za ka sa kabarka ka taka a cikin sama illa wa fihi malakun face akwai mala'ika a gurin sajidan wa qa'iman wani yana tsaye wani yana sujjada wani yana ruku sama tandam take cike da mala'iku suna ta abin nan kamar yadda Bahaushe yake cewa ba masaka tsinke in yace a kai ai taron da aka nan ba masaka tsinke babu inda zaka sa tsinke kaga ba zai yi a ce ba inda za a sa tsinken ba amma dai ibara ce ta cewa jama'a ta cika ta cika ta cika cika yayi abin nan to hakan nan ne sai eh, annabi sallallahu ce wasallam ma fiha mawdu'u qadamin babu inda zaka sa kafarka wato kenan face akwai mala'ika a gurin yawa ibara ne na cewa mala'iku haka suka cika sama dam to du mala'ikun nan sun shaida cewa Allah madaukake sarki shi ya cancanta bauta masa don haka shi yasa suke da a gurin suke bauta wani ya shekara miliyan dubu wani ya shekara sama da biliyan dubu banda bautar Allah kucin sarki ba sai wani yayi sujada yana nan ba zai daga ba sai tashin alkiyama wani yana ruku ba zai daga ba sai tashin alkiyama wani yana eh, tsaye ba yana karatu ba zai tsaga ba sai ba zai tashi a gudun ba sai ran tashin alkiyama ba ci suke ba ba sha suke ba ba kuma gajiya suke ba ba su bukatan aure da zai sauran duk wani abu na bukatan ka da aka ba su bukatan zuwa toilet cikin su ba zai kumbura ba ba su kaza kaza kaza bautar Allah kucin sarki ko suke saraka Allah madaukaki zai ce to su ma sun shaida cewa Allah ya fi cancanta Allah ne ya cancanta a bauta masa wa ulul ilm masu ilimi su ma sun shaida cewa Allah madaukaki sarki shi ya cancanta shi ne kadai ya cancanta <coughs> wato kina <coughs> a bauta masa amma ulul ilmin qa'imun bil wanda suke tsaye da adalci wato kina akan wato kina harkar ilimi mala yace bi hadhihi al-aya dalilu ala fadl al-ilm wannan aya tana nuna mana wato kenan akwai tana nuna mana falalar ilimi domin Allah madaukakin sarki ce Allah ya yi shaida mala'iku sun shaida masu ilimi su ma sun yi shaida akan wannan kaga wannan kenan akwai dalili wanda ke nuna falalar ilimi wa sharafil ulama'i da kuma ɗaukakan malamai da kuma ɗaukakan malamai cewa malamai Allah madaukakin sarki ya ba su matsayi Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka su fiye da kowa fiye da kuma komi fiye da kowa fiye da komi tun da kaga daga shaida Allah ne shaida na farko sai mala'iku sai kuma wa kullul ilmi wato gina malamai kina wa fadlihim da kuma wato gina ɗaukaka su fa innahu law kana ahadun ashraf min al ulama domin a hankalce in ka dora zaka ga da akwai wani mutum wanda darajarsa a gurin Allah ta fi ta malamai laqaranahum lahu da sai Allah madaukakin sarki ya hada su bismihi wasmil malaikati da sunansa da sunan malaikunsa kamar yace kamar misali a ce akwai wasu mutane daban wanda ke sun fi malamai masu ilimi a gurin Allah da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai yace wal malaikatu wa wa'annan mutanen sannan yace wa ulil ilmi to da bai yi hakan din ba kenan babu wanda ya fi daukaka a gurin Allah sama da malami na annaba jahilai ne dukkan su malamai ne eh yawa dukkan su malamai ne kama karar da islam ulama kama yadda Allah madaukakin sarki ya da annaba ba su ai su ne ma ai su tushen ilimi ba su da ake ba su littattafan ba eh duk wannan abu ma in mun karanta ayan alqur'ani da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu karanta hadisi ba shine ilimin ba saboda a fagen ilimi ya sune akan gaba sune ma ilimin ko <laughs> sune ma ilimin da kansa kai saboda haka sune na farko <coughs> wa kala fi sharaf al-ilmi a eh, nan Allah madaukakin sarki ya yi magana wato kenan a halalan ilimi wa kenan dan yi tambihi a kansa ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana <coughs> wa kana fi sharri ilil nabihi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi magana dangane da daukakan ilimi da nuna falalan ilimi sai yayi magana ma manzan sa sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa me wa qul rabbi zidni ilman ka ce ka rika cewa ka rika yawan addu'a kana cewa Allah ka kara min ilimi ku duba ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ilimin mutanen farko da mutanen karshe duk Allah madaukakin take ya bashi mai 20 ne yana zuga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulumul wara fi labzatin min kalamihi duk ilimin duniya a lafazi ɗaya na magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da iya rubuta shi lafazi ɗaya tal amma duk da haka sai Allah yake ce masa wa qurrabi zidni ilma ka rika cewa Allah ka bani ilimi kai ta faɗa kai ta addu'a cikin in ka ce rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma walau kana shay'un ashrafu min al-ilm inda akwai wani abu da yafi ilimi daraja a wurin Allah madaukakin sarki amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazid min da Allah ya umarci manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya kara masa wannan in akwai wani abu wanda yake yafi ilimi daraja sai Allah ya ce annabi sa ka ce Allah ka rika kara min kaza ka rika kara min kaza amma bai faɗa ba sai a ilimi kawai <coughs> sai a ilimi kawai kamar yadda wato kenan ya bayani akan wannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam din da kansa yakan ce innal ulama warasatul anbiya lalle tabbas malamai su ne magadan annabawa su ne magadan annabawa saboda su annabawa abin da suka gadar shi ne ilimi su daga wane ne suka ɗauki ilimi da annabawa suka abin su ne malamai yawwa sana aka ke kuma aka da minhu faƙar aka da bi hazzin wafirin duk wanda ina wawar rasul ilma faman aka da minhu faƙar aka da bi hazzin wafirin su annabawa abinda suke mutuwa su bari kawai shine ilimi annabi musa bayan ya tafi duniya abinda ya bari mutane a taura da ilimin da suke tattare da shi annabi isa bayan ya bar duniya me yawan mutane linjila da ilimin da yake cikinta duk da cewa an samu distortion annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya me ya bar mana alqur'ani da hadisi su da kuma ilimin go to wane ne suka dauki alqur'ani suka dauki hadisi suke ma mutane bayani su ne malamai don haka su ne suka gaji wato kenan annabawa saboda gadon annabci shine wato kenan daukan ilimi na addini da kuma wata kenan karantar da shi sannan da misalar salawa da ya ce al umana ullahi ala khalqihi maluma su ne aminan Allah akan halittarsa don haka Allah ya ɗauki amana ya ba su su je su faɗa ma mutane kaza su ba da fatawa akan abu kaza su faɗa ma mutane abu kaza su ba da fatawa akan abu kaza don haka duk abin da suka faɗa sai ya zama wata kenan nasi na shari'a ma dama sun yi insafi sun yi adalci sun kuma faɗi abin a ilmace mun gane ko duk wata matsala da za ta iya tasowa a cikin duniyan nan a yau sawa'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ta ko bai yi magana akan ta ba waye zai bayani wa mutane ga yanda take malamai malamai su za su yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wannan hadisi sai su ce ga yanda take ga hadisi ga kuma ingancin hadisin haka ne ko ba haka ba idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai su yi abin da ake kiransa istinbadi ko kuma su yi kiyasi cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce kaza sai a kawo abin nan kamar ne hukuncin da kaza ya yi kama da abu kaza don haka za mu ɗauki hukuncin kaza nan nan mu baiwa abu kaza shikenan sai sai abin ya tafi yasa kullum suke fada wa mutane la takun karhi ma riyamil asfaran kama karkara ta fil qur'ani inna hadha al-qiyas fi kulli amrin inda ahli al-uqul kalmizani laysa yubni an jahilin qawl rawi an fulani wa qawlihi an fulani in atahu mustashidan aftahu bi hadithain fihi ma ma'ana yani saboda a cikin kowane abu ana qiyas yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Ammar bin Yasir suka tafi wani guri ko matsala ta taso ga janaba a jikinsa ga kuma sanyi ga kaza kaza kaza ko kuma ga matsalar rashin ruwa ya amfani da me ilimin da Allah madaukakin sarki ba shi sai ya taimama taimaman nan da zai yi ya abin da aka koya masa taimamar alwala da ƙasa to yanzu wankan janaba ya sami shi ya za a yi taimamar wankan janaba sai birgi ce fata marraktu kama ya tabarrago dabba yadda jaki yake ma sai birgi ma a ƙasa na yi taimakon wankan janaba ya da kabbara sallah <laughs> kaga saboda ai matsala ta taso a wannan lokacin wanda dole sai an mata hukunci ba zai yi a ce sai an jira an dawo madina duk wannan sallar bai yi ta ba mun gane wannan ko kuma jira lokacin sallar ya fita to saboda haka haka ne duk lokacin da matsala ta taso malamai su za su tsaya su auna su ga me ya kamata a bada hukunci akan wannan don haka shi yasa yace al ulama'u umana ullahi fi khalqihi ko ala khalqihi malamai aminai ne na Allah maɗaukakin sarki a kan halittarsa don haka idan dai sun yi insafi sun faɗi abu a gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da su in sun dace da sunna suna da lada biyu in ma sun yi kuskure suna da lada ɗaya matsawan a cikin zuciyarsu shine so suke su ba da hukuncin da ya dace da shari'a da aka nufi wasu ake ta izai ta hadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in aqta falahu ajrun wahid idan malami mai hukunci yayi hukunci akan matsala sai ya dace to shikenan yana da lada guda biyu Allah zai bashi ladan dacewa Allah kuma zai bashi wato kenan ladan ijtihadin sa idan kuma yayi kuskure saboda ai su ba annabawa bane saboda aka urda ne lil khata za su iya yin kuskuren a kowane lokaci in yayi kuskure kuskure ba na ganganci ba Allah zai ba su ladan ijtihadin su amma ba zai ba su ladan kuskure ba tunda wannan kuskure ne shi yasa daga baya idan sun yi hukunci sai tabbata akwai kuskure a ciki to sai a ajiye kuskuren sai a yi musu addu'a ta alkhairi sai a ɗauki kuma abin da aka bauci shine daidai wannan kuma su malaman sun yi wa mutane adalci akan wannan mun shafa da imam malik yana cewa ma minna illa Eh, menene yu'khadhu minhu wa yutrak ba wanda daga cikin mafaci za a karɓar magana za a yi ajewa yace illa sahibi hazal qabr sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mai wannan kabari shine saboda in mun faɗi magana ta ta dace da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ta dace da alqur'ani wannan shine daidai kowa ya dauka in mun faɗi magana ta zama akwai kuskure a ciki to a ajiye kuskuren namu a ɗauki abin da ke daidai da Allah wani ba adalci ba ƙarshen adalci kenan saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama da su amine ne a cikin wannan al'umma saboda haka duk inda aka samu tuntuban su addu'a ake musu Allah madaukakin sarki ya yafe musu wa hadha sharafun lil ulama'i azimun wannan kuma kaga daukaka ne ga malamai a ce Allah madaukakin sarki ya sanya su ne amine a cikin wato kenan al'ummarsa wa muhallul lahum fi dini khatirun sannan a al'amarin addini Allah madaukakin sarki ya ba su muhalli wanda yake mai girman gaske ya ba su mai girman gaske kwanakin bayan ba kuma ta ba mun karanta cewa Allah madaukakin sarki yakan ba malami kariya a cikin zuriyarsa kamar zuriya bakwai wannan ma ya tafi akan hanya wannan ma ya tafi akan hanya wannan ma ya tafi akan hanya shi yasa wani lokaci zaka ga line cikin yakan tafi tir tir tir tir tir tir in an dako gidan karatu da za a ci tafi haka haka haka haka haka har illa ba sha Allah Allah yana ba su wannan wato gidan kare wani lokaci matsama matsawan ba a sa abin nan ba su daga shi yasa yake da kyau a ma an hada zuriya da su saboda wannan albarkar za ta iya bi har zuwa wannan lokacin wa kharaja abu muhammad abdul gani al-hafiz min hadisi barakata ko yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya'i malamai sune magadan annabawa yuhibbuhum ahlus sama'i halittun sama suna son su su ai halittun sama mala'iku mala'iku suna son malamai wa yastaghfiru lahum alhitam hatta kifaye da suke cikin ruwa suna addu'a suna cewa Allah ka gafarta ma malam wani Allah ka gafarta ma malamai Allah ka gafarta ma malamai fil bahar wanda suke cikin teku idza matu idan wato kenan malamin ya mutu ila yawmul qiyamah har ta shan kiyama in malami ya mutu hatta kifaye da tsuntsaye da sauran dabbobi suna masa addu'a Allah ya gafarta masa wannan tsuntsaye ma su zo su suna yi har su mutu wani tsuntsu ba sai zo har ya mutu wani tsuntsu ba wani kifi ma haka wani dabba ma wani kwaro ma suna musu istighfari har zuwa tashin alkiyama har tashar kiyama to kaga wannan ba kowa ya samu wannan ba wato kenan sai dai wannan Allah madaukakin sarki ya abin nan sa to haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya jingina su da mala'iku da kuma shi kansa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wato kenan wa ulil ilmi su abin nan a wani riwaya ta zo daga Ghalib bin Qattan yake cewa ataitul Kufa في تجارة فنظرت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه na yi tafiya na tafi daga garin mu sai na tafi kasar kufa kufa yanzu tana cikin iraki sai na je sai na kusa da wani malami da ake kiransa al'amash a'amash wani shahararren malami ne daga cikin malamai magabata yana daga cikin ina falamma kana lailatun eh, lokacin da dare ya ya yace ina aktalifu fihi aktalifu ilahi ma'ana ina yawan zuwa gudun sa je in dawo in je in ji karatu in dawo in je in ji karatu in je in dawo hakan nan to yayin da ya kasance wata nan dare ya yi arattu an an hadira ila basrata sai na so in tashi daga kufa kuma sai in tafi basra qama fatahajjada min al-layl to ya tashi ya yi sallah da daddare irin ta din da mutane suke yi yanzu faƙara a bi hadhihi al-aya to shi malam a'amash sai ya karanta wannan aya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim ko inna dina indallahi al-islam to qala qala al sai qala a'amash sai yake cewa da ya karanta sai ya ce wa ana ashhadu ma shahida bihi Allah ni ma na zama shaida cikin abin da Allah madaukakin sarki yayi shaida a kansa wastaudu Allah hadhihi shahada kuma na ba kaunar bawa Allah madaukakin sarki ajiyan wannan wannan shaida dinnan da nayi wahiya li inda Allah wadi'atun kuma ta zama min ina fata ta zama min a gurin Allah kaman wato kenan ajiya ta zama wato kenan a gurin Allah kaman wato kenan ajiya wa anna dina inda Allahi al-islam kuma na shaida cewa babu addini a wurin Allah madaukakin sarki wato kenan shine sai addinin musulunci addinin musulunci saboda haka kaga kenan abin da malamai ke ce shi wannan babban malami ne malam Ahmash za ku ci karo da shi a cikin abubuwa na hadisai da sauransu da sauransu bayan ya karanta sai yake shi ma ya shaida cewa abinda Allah ya shaida a kansa babu abin bauta da cancanta sai Allah mala'iku suka shaida shi ma wato kenan ya shaida kuma wannan shaidar ta yana fata ta zama masa wato kenan ajiya ranar tashin alkiyama ta zama masa sanadiyan wato kenan shiga aljanna abdullahi dan mas'udi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bi sahibi yawm alqiyama ranar tashin alkiyama za a zo da mai yawan karanta wannan aya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti har ya zuwa wato kenan karshe za a zo da shi fa yaqulu lahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce abdi ahida ilayya wa ana haƙo man wafa udukulu abdi aljannata bawa na yi min alkawari yi shaida cewa kaza kaza kaza kaza saboda haka ni na fi cancanta in cika alkawari bawa na yana yawan karta wannan aya ma'ana kenan shi ma yana daga cikin wanda suka yi shaidan cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah madaukakin sarki dan haka ni kuma na fi kowa cika alkawari saboda haka akai wannan bawon na wato kenan gidan aljanna saboda haka karanta wannan wannan na cikin falalan karanta wannan sura shaidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim babu abun bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki shine al aziz buwayi shine kuma wanda yake al hakim to mu je malam inna ad-dina inda Allah al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله مرحبا كيكي إن الدين عند الله الإسلام للي تبس إن للتوكيت الدين an an ce addini a wurin Allah maɗaukakin sarki shine al-islam ai ikbaran minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin suwal islam kaman Allah yana ba mu labari ne cewa a sa babu wani addini da zai karba in ba musulunci ba Allah madaukakin sarki ba zai karbi wani addini ba sai musulunci don haka bai recognizing kowane addini ba ma'ana babu addinin da yake da rijista a wurin Allah sai musulunci kawai don haka shi yasa hadisul bitaqa yake cewa ranar tashin alkiyama babu wanda zai shiga aljanna sai ya zo da bitaqa bitaqa shine ID card ID card din kuma shine wanda aka rubuta a jikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da duk wanda bai zo da wannan ba wato kenan ba zai shiga gidan aljanna ba wa huwa ittiba'ur rusul shi kuma musulunci ba komai bane face bin manzanni fi ma ba asafumullahu bihi cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi fi kulle hina a kowane lokaci a hatta mu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har aka cikance su da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan ibara tana nuna ke cewa Annabi Adam da Islam ya zo Annabi Nuhu da Islam ya zo Hudu Islam ya zo Salihu Islam ya zo har Musa alaihi salatu wasallam da ake kiran mutanen sa Yahudawa amma shi din da musulunci ya zo shi Yahuda da suka suna ne kawai da suka samu da suka mai suka ce ka samu mutane ka kallon kaya musu wani suna a dalilin wani abu yanzu misali ana cewa metasi ne yan metasi ne a dalilin wani abu sau da malamin sun yi na wa'azi ya ce duk wanda ya kaza ya kaza la tasi ne sai aka ce masa malam metasi ne tsara kuma biyan su suka zama <coughs> masu tafi na ko yawwa kawai mutanen boko haram <coughs> saboda sai ta duwan zai shiga makarantar boko haramun ne kaza kaza sai aka ce musu mai yan boko haram alhali ba haka suke kira kansu da sunansu ba ko kuma in yamiri saboda in ya zo bakin rijiya a da sai ce in ya miri miri yana nufin ruwa a yaransa ba ni ruwa ba ni ruwa sai ce in ya miri za ka ce wani in ya miri ne amma sunansa ibo <laughs> mun gane wannan yauwa so da musa alaihi salatu wasalam abin da zo da shi islam ne ba yahudanci ba ko yau sun samu wannan inda suna inda suke ce yadda yake yace minkum man yahtadi ila Allah sai suka ce inna hudna ilayka cikin kuwa zai shirya zuwa ga Allah sai suka ce mu mun shirya zuwa gare ka shine ma'ana inna hudna ilayka sai suka samu wata kenan sunan yahudawa su kuma nasara yace annabi sai ce musu minkum man ansari ila Allah wa zai taimaka makamu zuwa ga dina suka ce nahnu ansarullah zaka ce musu nasara dai sauransu amma da Musa da Isa alayhi salatu wassalam musulunci suka zo suka karanta kowane annabi ma musulunci ya zo saboda islam islam islam islam islam hatta kutimu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi sadda jami'a turiki ilaihi har aka cikance su da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo shi musulunci ya karanta shikenan daga kansa kuma an toshe kowace kofa an toshe kowace kofa ta aka yi Allah madaukakin sarki yace wa man yatai ghairil islami dinan wanda kuma ya biɗi wani addini ba musulunci ba kai alayhi kubala minhu har abada ba za a karba masa ba sai yazo da lan harfi na fayin bil mustaqbal ko wasu suka ce har zuwa har abada yawa yawa malaman nawa suka ce istimalin lan yufidu annafiya ila al abadi duk da cewa akwai dan sassauci akai ta wasu gurare saboda har abada ba za a karba masa ba kenan ma'ana fallan yuqbala minhu har abada ba za a karbi wannan addinin ba a gare shi saboda kenan kaga duk wanda yazo da addinin da na musulunci ba bai da addini a wurin Allah madaukakin sarki bai da addini kwata kwata bai da addini kalura mana abubuwa da yawa yanzu abubuwan da zaka yi misali a ce wani mutum ya zo matsalar abin nan ta same shi aljanna ko zan karanta alkur'ani sai ka ga tasirin qur'ani to ka karanta masa bible ka gani zaka ga wannan tasirin ko ka dauko gospel ka karanta ka gani zaka ta sai dai in zaka yi tsaki amma in zunzurutun zaka zo kana karanta masa in the beginning there was the word and the word was with god and the word was god kana karanta babu abin da zai faru da shi amma jabi a a fatiha ka gani inda zaka ga wato kenan tasirin abubuwa da yawa musamman gwargwadon wato kenan imanin mutum shi mai karanta da wanda ake wato kenan karanta masa kwanakin baya ba mun taba karanta da wani malami wata matsala ta faru na ji a ƙasar tunisia ne ke ba da labari sarki ya aika a kamo shi na ji ko sojoji ne je suna ne masa a fili ya tsaya kawai na karanta li ilafi shi ilafi mai da shi tawaye wasu ifali abu wallah haka suka zo suka wuce ba su gan shi ba ba su gan shi ba ba su gan shi ba to irin waɗannan ta'afirat din sai wato kenan a alƙur'ani a matsayin sanatu kenan na addini na gaskiya da haka shi yasa wanda ya zo da addini ba na musulmi mutunci ba Allah madaukakin sarki ba zai karba masa ba wa qala fi hadhihi al-aya mukbiran annan wannan aya Allah yana ba mu labarin hisarid din cewa ya takaita addini al almutakabbil wanda zai iya karba minhu daga gare shi inda inda go a wurin sa shi Allah fil islam a cikin musulunci kawai an takaita ce inna dina inda Allahil islam ai wato kina akwai takaicewa babu banda shi an rufe kofa na'am Eh. Eh. a ah, ba zai warware ba ba zai warware ba kasar nan za a sami addini goma ma za a samun talatin ma amma a wurin Allah wanda Allah zai karba shi ne islam kawai yawwa ai sun fi goma ma addinan kowanne kuma addini ne amma wanne ne Allah zai karba in ka ce Allah zai karbi biyu to anan ne zanga ta warware amma dai kana na akan cewa addinin su 20 ne ko 30 ko 10 ko 2 ko ma menene yawa amma wanda Allah zai karba shi ne islam babu matsala yawa eh babu matsala ai za a iya samun wato kenan ai ko cikin littattafan mu da ka gara ce ahlul adyan kaza a masu addinai kaza masu addinai ahlul adyan wal milal al milal wal nihal ga sunan kaca kaca yawa kala kala saboda haka ba musulunci bai inkari akwai addinai ba amma fa ba za a karba ba sai shi musulunci kenan ko yawwa to shine suma akbara ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki ba mu labarin bi Allah allazi allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi al'awar na farko na matalafu ba da makamatin eh, hujjatu bi irsali rusuli ilaihi ba su yi saɓani ba sai da aka kafa musu hujja ta hanyar aiko musu da manzanni wa inzalul kutubi alaihim da kuma saukar musu wato kenan da littattafai da aka saukar da addini mutane suna kan addini amma da suka zo su daga baya sai suka zo suka sassaba bayan gaskiya ta bayyana musu ga manzo yayi bayani ga littafi an saukar saboda sai ya zama wani abu kuma ya zo na son zuciya kuma an samu wato kenan rarrabuwa hakan bata faru ba ne ke wa maktabal ladina utul kitaba illa bi ma'ad ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum wa'anda aka ba su littafi na farko al-yahudu wa nasara kenan ko ba su saba ba ba su rarrabu ba ba su su kashe kungiya kungiya ba sai da wato kenan gaskiya ta zo musu illa mimma da ma ja'ahumul ilmu ba gayin bainahum sai da ilimi ya zo musu ko kuma sun yi hakan nan ne saboda zalunci tsakaninsu zalunci su ai ba ba'dhum ala ba'd ga ba'dhum ala ba'd wa'ansu sun zalunci wa'ansu don haka faktala ko fil haƙi sai suka yi saɓani a jin menene gaskiya wadda su ce ga yadda za a yi wadda su ce ga yadda za a yi saboda lita hasaduhum saboda hasadansu da kuma wato kenan abin su ga wannan yana karantar da mutane gaskiya amma wani ce shi ɗin wannan ɗin malamin bai masa ba don haka in dai ta shi ne za a yi to ba zai yadda ba malamin ne bai masa ba addinin ba da aka sai ya tunanin wani abin da yake akasin na wannan wanda in ya faɗa wa'yansu mutane wanda su ma ba sa son wannan za su bi shi so da shi sai ya faɗa sai rika counter reacting na wannan so da duk wanda dama abin da wannan malabai faɗa bai musu ba sai kuma su fi yi ka kaga me kawo wannan hasada da kuma zalunci bagayen bainahu ko ko kuma hasada min indi an kusi min ba'di ma bayyana lahumul haq hasada bayan wato kenan gaskiya ta bayyana ta bayyana musu bayan ta bayyana musu wata ba gudun da kuma kiyaya a juna su wata damar da yadda suke yayyankewa juna wato kenan baya don haka ba hamala ba a ala ne ba da la'akar sai ya zama wasu su suna raddi suna kaiwa farmaki suna fada da waɗansu alame alama kalifati a bisa saba masa fi jami'a kawali a cikin wato kenan duka sai zama na kan cewa in dai wani ne ya fada to mu ga yanda zamu in dai wani ne ya ce to mu ga yanda zamu mun gane saraka sai zama wa'annan mutanen kullum fahimtar su da addini shine akasin na wa'ancan ko da ko wa'ancan din sun zo da gaskiya su ma wani yi musu ciwo da suka ga wa'annan sun riga su faɗan wani abu na gaskiya su ma sai su yi akasin wannan to kaga wannan ya zama abin da ya kawo sabani hasada ne da kuma zalunci wanda ke a tsakaninsu wa'annan shine abin da ahalin kitabi suke yi yahudu da nasara a lokacin da aka saukar musu wato kenan da littafin su saboda kenan sun yi sabani wato kenan a cikin gaskiyar su da kuma wato kenan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko su a cikin magangunan su da ayyukan su ko wa in kana hakan ko da ko wannan abin gaskiya ne sannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa man yakfur bi ayatin lahi duk wanda ya bijire ma ayoyin Allah madaukakin sarki kenan yanzu su ga abin da ya faru da su ko na sassaɓawa da ƙungiyoyi da ƙungiyanci da sauransu to ko kuma wata shafi an riga an rufe su yanzu ga littafi sabo an kawo muku ne alkur'ani idan kuka irin nasu kuka rarraba kuka rarraba kuka wawwatsa kuka wawwatsa ko sai Allah madaukakin sarki ya dauki hakan kaman bijinci ma littafin Allah da haka yake cewa man yakurbi bi wanda ya butulci ma littafin Allah madaukakin sarki ko kuma ayoyin Allah ay man jahada ma anzalallahu fi kitabihi to fa inna Allah sari'ul hisabi Allah madaukakin sarki yana da gaggawan hisabi saboda abin da ya zo a cikin littafin Allah yadda ya kamata mu fahimce shi kyakkyawar fahimta haka ya kamata mu dauka sawa'un wani ne ya faɗa kuzal haqqa la yadurruka min ayyi wi'a'in karajat ka karbi gaskiya kar ka damu da ta inda za ta fi a wayancan ba fayi da su eh amma su suka faɗa eh amma kuma gaskiya ne eh to karbi la yadurruka min ayi wa ayin kharaja kaga kake cewa wala yadahu alimun fil batili wal haqqu maqbulun walau min jahil ba a yi wa malami biyayya a barna idan abin da ya faɗa ba daidai bane to abin da ya faɗan ba daidai bane don haka ba za a bi abin da ba daidai ba wal haqqu maqbulun gaskiya kuma a barkar ɓace wa walau min jahilin ko da jahili ya faɗe ta ta ka fanzur li zatil qawli la lil sai ka nazarin maganar mecece ba mai faɗan ba a to yin ɗan cikin ka ne ma ya faɗa ba ba za ka karɓa ba saboda kai ka haife shi shekarar ta nawa eh ina ce nan kaza kaza yaushe ma aka haife ka amma kuma shi bai faɗi gaskiya <laughs> to ya fi aka zai zuwa zama to amma kuma dai shi ya faɗi gaskiya gaskiyar a bakin yaro ta fita sai a karbe ta gaskiya ta fita a bakin jahili in dai gaskiya ce sai a karbe ta gaskiya ta fita a bakin malami sai a karbe ta gaskiya ta fita a bakin abokin gaba ba za a tsallake ta ba ba za a tsallake ta ba domin in an tsallake ta to daga nan kuma za a fara wata kinan kuskure sai a fara kuskure fa in hajjuka fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله, الله بصير بالعباد الله الله مدعوك فإن هاجوك إذا سكي جاية دكي ai da luka fi tauhidi suka yi jayayya da kai wato kenan a wajen tauhidi shine kadai ta Allah wannan magana za ta yi fadawa kan wato kenan nasara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu a Madina musamman waɗanda suka zo suka yi suka yi wato kenan jayayya da shi waɗanda suka zo su don waɗansu sun zo kamar wanda muka faɗa waɗansu sun zo sun yi jayayya da shi ko har da ƙarshe aka tafi za a je a yi mubahala daga baya sai suka ke sun zo su wajen mutum goma sha hudu ko sittin da biyu a bisa sabanin ruwayoyi saraka suka zo su sai ya yadda cewa annabi isa dan allah ne shi kuma ba zai yarda da hakan ba in sun fito nan ya fito ta nan suka rasa kama hujja daga karshe suka kafe akan cewa ai ce isa kalimar allah ne kuma ruhi ne daga gare shi ko to mun tsaya a wannan suka ki ɗaukan cewa in wa illa abdun an amna alaihi yawwa saboda ka buru su bai cika ta nan gurin ba duk da cewa akwai wanda suka zo su suka ce eh, akwai nasara guda biyu da suka zo guda da sallallahu alaihi suka ce muna son ka gaya mana za mu yi maka tambaya amma in ka ba mu ansa ta tayi daidai za mu musulunta saboda sun sun zo madina ne da suka shigo madina sai suka ga garin ya ba su sha'awa suka ce wannan gari ya kama da garin da ya kamata a ce annabin karshen zamani ya bayyana duk da kuma su kirista ne amma suka ga yanayin suka ce wannan gari ya yi kama da garin da ya kamata a ce annabin karshen zamani bayyana a cikinsa kamar yadda muka gani amma mu mu je mu je suka zo suka tattauna da shi suka masa wasu tambayoyi sai suka ce musu ya faɗa musu wato kenan mafi girman shaida sai aka saukar da ayar da muka karta baya shahidallahu annahu la ilaha illa wal malaika sai suka musulunta to amma akwai wayannan wanda su kuma sun zo sun tattauna da shi su kuma ba su musulunta ba kuma ba su yadda a yi mubahala ba saboda haka sai suka koma to su ne Allah yake cewa fa in haju ka in sun yi musu da kai akan tauhidi akan cewa Allah kwara ɗaya ne cewa sai a yadda cewa Isa dan Allah ne sannan ruhi mai tsarki a Isa dan Allah ne kuma Isa Allah ne ruhi mai tsarki Allah ne kuma Allah ma Allah ne Allah uba Allah da ruhi mai tsarki wato kenan doctor of trinity to to ko kulka ga musu ni muhammadu aslamtu wajhiya lillahi ni fa na riga na gama sallama fuska ta zuwa ga Allah babu kuma wani abu da zai birge ni saboda a baya an karanta min cewa inna dina inda Allahi al-islam saraka ni na riga na gama musulunta kawai na gama mi koyar ta zuwa ga Allah wuya na zuwa ga Allah wa man ittaba'ani ko sannan wanda ya bi ni ma akan haka muke ni da wanda ya bi ni ai wato ke dafa kullahum akhlastu ibadati lillahi ni ibadata ga Allah kada nake wa da shi kada la sharika lahu wala da lahu babu wato kenan kishi a gaishe wala wala da wala sahiba wanda suka bi kuma ai mamani tabani ala ala dini duk wanda ya bi ni akan addini na wato ke na akan hakan nan ne zai faɗi magana kamar ce kamar ma tawa magana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce in gaya musu kul hazihi sabili Adu'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Allah madaukakin take ce ka gaya musu Muhammadu ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam hadhihi sabili wannan ni ita ce hanya ta ta musulunci Adu'u ila Allah ina kira mutane su zo gurin Allah su rabu da gumaka su rabu da bautar abin da ba shi kenan ba kuma muna yin hakan nan ala basiratin ba a jahilce ba ba a ilmace muke yin sa saboda haka shi yasa malamai suke kushewa ta galili saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana kira mutane ala basiratin amma yanzu mutane abin da suke bi suna bin malamai ko kuma kungiya wato kinan alat taqalid tunda kungiyar mu ne kinan mutum kawai ko me aka yi ba matsala wannan shine malamin mu eh shikenan mu mun yadda da malam kawai eh malamin mu tace shiga zan shiga ga annabi sallallahu alaihi ya hana sahabbansa su shiga wuta mun gane wannan yau ya hana sahabbansa su shiga wuta amma wani yace wallahi malam yace shiga wuta zai shiga wuta wani malam yace zagi ubana zan zagi ubana ko kuma zai ce maka ni wallahi ya nuna maka fotan malam sai wallahi wannan ya huwa ta hu ubana da sauransu saboda bai san darajar iyaye ba kenan ko to da wannan ana kiransa taqlidul a'ama koyi ido rufe kawai inda aka ɗiɗe ni nan zan tafi a ba wanda ba musulunci bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad'u wanda Allah ya gaya masa cikin alqur'ani kace ad'u ila lahi ala basiratin sai aka sai ka kawo min dalili ga abinda Allah yace ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in samu hujja wanda take gamsasshiya ba kuma tawili ba ana wa man ittaba'ani ni da mai bi na sai aka yanzu kai in mai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ne wani hanya kamata ka dauka komai na ka zama ala basiratin wannan aiki na eh to ina dalilinsa a cikin alkur'ani gashi ga aya ga kuma abin da take ne kuma ga yadda magabata suka fassara ta shikenan ka gamsu ina hadisi ga hadisi ga abin da magabata suka fassara wannan hadisi shikenan ka gamsu amma duk lokacin da ka zo ka ce wai ai haka aka saba tun iyaye da kakanni ko kuma haka muka tashi muka yi ko haka iyaye mu suke ko haka malaman mu suke ko haka menene suke sai dai dole mu yi a haka babu dalili to wannan ba karantarwa ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba karantarwa ne ta alqur'ani tunda wannan ayan alqur'ani muke karantawa qul hadhihi sabili ad'u ila allah ina kira mu zo mu bautawa Allah mu yi addinin Allah ala basiratin akan basira ba a jahilci ba ana wa manitta ba ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da mai bina mu kuma mabiya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne yawwa haka ne zuwa cikin suratul yusuf wa ثم قال ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki yake amiran li abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana umarni a annabinsa kuma bawansa an yada u ila dariqati ila dariqati ya kira mutane zuwa ga hanyar saudinihi da addininsa wa dukul fi shar'ihi ya kira mutane su zo su shiga shari'ar wato kenan shari'a ta musulunci ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ba'athahu Allah bihi an umarta shi ya kira mutane su zo su karbi abin da aka aiko shi da shi wato kenan na alkur'ani ko ya kira wa ahli kitabai min almenene min eh, almalayin ko wal ummiyin wato ma'aman an umarce shi ya kira ahli kitabai wato wanda aka ba su littattafan nan guda biyu shine wato kenan yahudawa da nasara minal milayeni na milla guda biyu milla ta kirista ta da milla wato kenan ta yahudawa milla guda biyu an dauke su milla kuma ana fasara shi da dini addinin yahuda da addinin wato kenan kiristoci wal ummiyina sannan kuma jahilai wanda suke basu iya rubutu da karatu su ne mutanen makka da kuma sauran larabawa da su ba kirista ba ba kuma wato kenan yahudawa ba su ba su ma da littafin sama su ma aka ce a kira su mina al na cikin mushrikai fa sai yake ce musu da kai kullul ladina utul kitaba ya karanta kullahum ka ga musu ya muhammad lillazina kullul ladina utul kitaba ka ga wa'anda aka ba su littafi su ai wanda aka ba su littafi kenan yawwa su ne ma'abota milla guda biyun nan da muka yi magana ko yau da tsara wal ummiyi da kuma ummiyai su waye ummiye larabawan da ba su da addini ko wal ummina a aslantum a aslamtum yanzu kun musulunta ma'ana yanzu kwa musulunta ai ma'anarsa shine ku zo ku musulunta ka gaya wa gudawa gaya wa nasara gaya wa ummiyi ka ce musu duk ku zo ku musulunta duk ku zo ku musulunta kenan kaga anan da'awar musulunci kullum wajibi ne mu kirawo kiristoci su zo su fahimci addinin musulunci ko ta wace irin hanya ne sawa'u zuwa za mu yi musu wa'azi zuwa za mu yi musu bayanai a'a za mu karanta da su kyawawan ɗabi'unmu da kyawawan halayenmu duk abin da zai sa kirista ya yi wa mummunan fahimta a addinin musulunci ba za mu yi shi ba duk abin da zai sa kirista ya yi wa kyakkyawan fahimta a musulunci ya kamata mu aikata shi ya zama mu'amalar mu da su kullum haka ne haka ma kuma yahudawa haka kuma wanda wata kinan ba su da addini shine wata yin kira su ce musu aslamtu ku zo ku musulunta bayan aslamu idan Allah daukakin sarki ya sa suka musulunta fa kadai to shikenan sun shirya wayan ta wallahi kuma suka juya baya fa inna ma alaikal balagh to kai dai naka shine wata kinan ka isar da sabon Allah daukakin sarki saboda haka ka riga ka saukar da wato kenan ah, abinda Allah daukakin sarki wato kenan ya dora maka wallahu basirun bil ibadi lalle Allah madaukakin sarki yana kallon wato kenan bayi akan abubuwan da suke aikatawa to alhamdulillah ina kafi bi hadal qadar wa natawakkal ala Allah an ce mana fadiri ya taso saboda ka zamu dakata anan insha Allah ko ba za mu ansa tambayoyi ba sai gobe insha Allah saboda ka zamu yi addu'a abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu shi ya ba mu ikon aikata ba mu ladan abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma gane da mu kuskuren da kuma babu ikon gyarawa Allah mu a muna roƙo zanar da mu abin da ke cikin karanta Allah da wuri shirye da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata rabbana ati na dunya sana kula gina man na barik na kira sharra ba bil hajj la yadhalika inna la yazmuna man adaita wa la yazmuna wa la tabaraka ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma salam alayhi subhanallah Claro, tem uma tela. Não, é, tá.